السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جماعة 20 قوة الربيع الأول إجرى منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم tana دبو dubu ɗaya da ɗari hudu دا talatin da bakwai daidai da ɗaya shekara ta da sha biyar, da sha shida. a ci gaba da karatun littafin alwajiz sai fikihi sunnati wal kitabil na doktor abdulazim bonu badwi allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata har yanzu malin yana mana bayani a littafin da ke bayani a kan sallah inda muka karkare bayani a can baya dangane da abin da ya shafi sujada na tilawa da kuma sujudu shukur malam ya shiga bayani a akan sujudu sahawi a inda muka kwana inda yake cewa salisan iza sallama fi rakataini aw salatin idan liman ya sallama a raka'a na biyu ko a raka'a na uku ko mamu da yake sallah shi kadai al-munfarid ya raka'a biyu sai ya sallama madadin ya hudu ko ya raka'a uku sai ya sallama madadin hudu sai ya tuno da cewa wajen ba wajen sallama ba ne to ya zai yi mala ce an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين abu huraira ya ce annabi ne ya sallame sallah a lokacin da ya raka'a biyu a cikin sallar la'asar faƙala laho daini sai daini ya ce da shi a kasurati salatu sallan an rage ta ne ya manzan Allah am nasita ya rasulallah ko ko ka manta ne faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya waiwayo ya ce wa mutane a sadaka zuliyadain abinda zuliyadain ya faɗi gaskiya ne faƙalan nasu sai mutane suka ce na'am Eh abin da ya faɗa haka ne faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya miƙe fasallas na taini ukurayaini sai ciko rako'i guda biyu da suka yi saura sun masallama sannan annabi sai ya sallama sun makabbara fasaja da mithla sujudihi au atwal sai annabi ya sujjada kwatankwacin tsawon sujjadan da ya saba yi a cikin sallah ko ma wannan sujjadan ta fi ta sallan shi tsawo sun marafa'a sannan annabi ya ɗago kan shi a cikin wannan hadisi na abu huraira yana nuna mana halaccin idan liman bai gamsu da tambihin da aka yi mai ba to ya halatta a yi mashi magana in kuma an ga misali yi mai tambihi ta hanyar subhanallah ko tafi ba zai gane ba ba zai fahimci mai ke faruwa ba za a iya ce mashi ala gafar malam raka biyu ba muka yi saura biyu shi ma yana da dama ya tambaye mamu shin haka abin yake domin ya tabbatar su kuma mamun ya halatta su magana ce e wannan ne maganan gyaran sallan da malamai suke cewa in mutum ya magana yana sallah to ba abin da ya taba sallan shi amma ka siddin kawo mutum ya kawo magana cikin sallah wannan ba daidai ba ne a wani ruwaya aka ce da annabi ya sallame sallan ma sai da ya tashi ya fita masallacin wasu ka ce ba fita ya yi ba canza waje daga nan ya je can dai cikin masallacin sau lokaci idan mutum wani abu ya zo ya tsaya mai a gaba ko ya tsaya mai a rai zai tashi ta tunani ya mamanta ko ya kasa tunano mai yake tunani kun gani a ruwayan wannan hadisin aka ce hatta kharaja sur'anun na akwai mutane masu gaugawa ana sallama sallah sai ga wannan ya yi tsumbul fuf ya fita wancan ma tsumbul fuf ya fita to irin waɗannan masu saurin fitan har sun firfita ma a masallaci to shine sai dai ne je samu annabi sai mai magana cewa sallan nan fa ba ta cika ba shine sai annabi sai ya dawo ya tambaya sai ya cika sallan a ɗaya ruwayan aka ce annabi sai da ya shiga gida ma tukuna wanda za mu zo za mu karanta ta yanzu za mu ci tukunga in ya zama ya fita masallaci ko ya canza waje ko ya kai ga har ya shiga gida ya dawo ya gyara sallah ashe wannan tsawon tafiya da kaiwa da komowa indiyar rafkan ya haifar da shi sallah na nan ba ta ɓaci ba Allah ya taimake mu wani hadisi alimamul bukhari da muslim ne suka ruwaito shi dalimamu abu dauda da turmiri da nasa'i da ibnu majal Allah ya saka musu da alkhairi wa'an imran abu na husainin anna sallallahu alaihi wa'alihi wa sallama sallal asra imran dan husain Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce annabi ne ya sallar la'asar wata rana wannan ruwaya na imran ita ce ta fassara mana wancan kun gane wannan yana daga cikin darajan imran in ya kwanta be lafiya mala'iku suna shigowa suna gaishe shi kuma ya san mala'iku ne kuma annabi ya tabbatar mai da mala'iku ne akwai rashin lafiyan da ya yi ciwo ya mai tsanani sai ya je sai ya lalata yin wannan lallas da ya yi sai mala'ikun suka daina zuwa gaishe shi da ya bari sai kuma suka ci gaba da zuwa ya danganta ne ga yadda mutum ya gyara alakan shi da mahalicin shi an gane wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya samu dace yanzu misali za a ce to ai su abubakar suna rashin lafiya su umar suna rashin lafiya su usman su ali ba samu ruwayen mala'iku na zuwa gaishe su ba kun ga baiwa ko da falala Allah yana ba kowa daidai na shi ne idan wani ya ce zai shiga na wani ku wallahi zai sha mamaki yanzu misali idan kika ɗauki mulkin da ake a ƙasar nan tun bayan mulkin so sardauna zuwa yanzu babu shugaban da aka samu mai farin jinin shugaban yanzu ai ko akwai wanda duniya ana ta maganin shi yanzu wani shugaba daga cikin shugabannin kasashe na afirka ya ce cin da shi ma shugaban kasa ne sai ya wannan farin jinin aiki ya gan shi wallah aiki ya gan shi kuna fahimtar wannan sai ya nemi ta wani wajen kuma yi wani farin jinin amma ba nan misali ko ne ko biyu wajen mai gidanku ita uwar gida ko amarya sai allah madaukin sarki ya mata baiwa ta iya kunin kanwa ko kunin tsamiya inda ta buga shi to masha allah to ke kake ce ke ma kina ta kokarin sai kin yi kunun kanwa ko kunun tsamiya wanda zai ji hankalin mai gida rabu da wannan ke kuma je ki kokari ki kwari ki iya da uwa ba na zagi ba ko ki iya soya wara ko ki iya wani abu dai da ba mamaki in kin kware a can yanda yake son wancan kunin nan kuma sai su wannan sai zama in kika ce ɗaya ki koma ki wannan ku ki bata wa ki lokaci ne ba a jarumai biyu a fage ɗaya ba a jarumi ɗaya ake yi ku gane wannan kama to da dama mutane ba sa fahimta duk wata daraja da Allah maɗaukin sarki ya yi ɗaya daga cikin sahabban annabi ko sai da shi a suka rintan wannan darajar suka ba Ali saboda shirme har ma suka kai ga sai kaga darajojin suna karo da juna da haƙuri suka yi darajar da sai da na Ali yake da shi ai ba wani ne shi ya da nashi darajar da Allah madaukin sarki ma baiwa kuma Allah bai ma kowa ba kuma bai nufin zai ma wani ba shi wannan sunan shi ali sauran kuma sunan su daban amma saboda shirme an gane sai ga kowa ya ce kaza misali idan Allah madaukin sarki ya yi ma wata baiwa a makaranta na iya lissafi karki ta kokarin cewa ke ma ko da tsiya ko da arziki sai wannan lissafin kin iya shi kin kware kaɗan iya wanda za ki iya sai ki nemi wani fannin kuma sai ki ƙware haka ne ta mutane ba sa yi yanzu lokacin da matan annabi allah maɗaukin sarki ya ma safiya baiwa na iya girki ban zaton duk matan annabi kowanne ƙoƙari take sai ta girki ba ku ganin zainab ita kuma abin da take yi sai ta zo da zuma duk wanda ya ci abinci zai bukaci zuma ko haka yake in wancan ta sai zuma tana burge shi da zuma ke kuma sai ke kokarin ki siyo ayaba da lemu da kankana da kaza sai ki riga bashi kin zo da wani abu sabanin nata to sai ku ta burgewa amma shiga cin ya sha zuma sai ke ma ki zo da buhun zuma cha <laughs> kai ba haka a fahimta sai abin sai ginshi shi abin da aka ji yanzu aka ji an jima aka ji kaza kosar da mutane yake kama da yake shi dan adam sau da dama hasada ke damun shi to irin wannan ne yake faruwa imran mala'iku na zuwa gaishe shi yanzu da za ki ɗauko darajar umar annabi ya ce da za a yi annabi bayana da umar ne me yasa ba ce abubakar ko usman ko ali ba inda ake ɗauko darajar abubakar sai ga kuma babu ishi ya ce da zan riƙe hannun wani in tafi da shi wajen allah a matsayin babban masoyi ya ce da abubakar na riƙe kuma sauran me yasa ba ce su ba annabi ya kalli saidina ali ya ce matanka ita ce shugaban matan gidan aljanna ƴaƴanka shugaban samarin gidan aljanna duk sahabbai ku gaya mai wannan darajar annabi ya ce ma usman ma darra usmanu ma fa'ala al yau duk abin da usman ya ƙara ma Allah Allah ba zai ƙara fushi da shi ba an gama ko ki gaya min kuma cikin sahabbai wa ke da wannan mutane ba su da hikima ku sai Allah madaukin sarki ya saka su cikin wahala an fahimta sanda Allah madaukin sarki ya mashek Jafar rasuwa samari kowa kokari yake kwaikwai irin maganan Jafar lokacin da zai nasiha ko wa'azi haka suke dai akwai wani wanda ya zama makwafin Jafar yanzu tsakani da Allah akwai in an ce akwai sai mace ce shi jafar waye kwaikwaya saki jikinka yi wa'azinka kawai yi nasihanka dan adam yana tasirantuwa da malamin shi tasiri kuma daban ba kwaikwayo ba ne zai iya yiwa malaminka ya tasirantu da wasu kalmomi da wani yanayi na karantarwa da wa'azi daɗewanka da shi wannan sai ya zama yanayinka da ɗabi'anka amma ba kwaikwayo ba sai Allah sai mutum irin wannan bai wa bai ma yi tsammanin ya samu ba an gane wannan shi yasa ake cewa wanda yake kwaikwayo ba shi zama gwani ko wane ne to irin waɗannan abubuwan na kawo muku ne don ku waye ku goge a kan irin waɗannan ababen yanzu misali da ce kina zaune da abokiyar zamanki kamar yadda kuke cewa sai ta sai wani abu na gyaran ɗaki sai ga ɗayan makokai zake sai ta siyo irin wannan haka ne sai ki duba ki ga ita me ba ta da shi wanda zai burge sai ki wancan sanda ya je can aka burge shi da kaza to in ya zo nan ke kuma za ki burge shi da kaza amma sai ku abu iri daya to sanda ya je can wancan ya ishe shi in ya zai ga wannan sai ki ce don wulaƙanci ya shigo ya ga randan ki ma bai ma sha ruwa a ciki ba ya sha a can ai kun gano wannan da kyau ku ta sai randa ta sa ruwan sanyi an sha tsaf an koshi eh to yana shigowa nan kuma sai ya zo ya ji an sa abin dumama daki dakin yayi lip sai ga ya sa rigan sanyi a cin yana muku muku ga diya ci da su sai ga yanzu bari ya mike kafa kin ga yanzu wannan hetan ɗaki ita ta birge shi kun gane wannan rashin competition na damu kin je kin ga ta yi kwalliya ta sa jan baki kewa zai je sai ke sa ha ya gani a cin ƙarshen ta haushi ya bashi <laughs> ke ba ki gani ba tuyar waɗannan abubuwan da za a gaya muku yadda ake yi ko ce da ba haka ba Allah madauki sarki ya samu dace yanzu kun fahimci Allah ya ma imran wani baiwa ko shine in bai da lafiya mala'iku na zuwa gaishe shi wannan kuma Allah ke yin irin baiwan da ya so ga wanda ya ga dama an gane wannan da kyau ku Allah madauki sarki ya shiryar don yanzu misali ta zuka mun fara karatu ne magana da wani shi ya shiga damuwa ne wata harka ne suke son za su yi da wasu mutane suna dab da harkan za nuna sai wasu suka sha gabansa sai harkan ta nuna tare da waɗancan sai zai damu sun ce kakka damu alala ce ta Allah yana ba wanda ya so ƙarshenta da Allah ya ƙaddar kai ka samu wannan da ya zama sanadiyyar ɓata alaƙanka da mahallicinka ya guri kuma ba rabanka ba ne ba ka ka ba allah bai sa za ka samu wannan abun ba duk hikimanka ba zai samu ba ka bari kawai an gane wannan allah madarkin sarki shiryar da mu a zina karanta tarihin sayidina umar aka faɗi wata magana dangane da saidina umar annabi ya addu'a ya ce allah da ƙarfafi wannan addini namu da ɗayan umarawa biyu baki da inda annabi ya addu'a Allah ka ƙarfafi addinin nan da ɗayan abubakarawa biyu ko usamawa biyu ko alawawa biyu ba inda ya faɗi wannan ko akwai falala ce Allah yana ba wanda ya so a san da ya so an fahimci wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace akwai lokacin da muka je eola sai mala yake gaya mana cewa mutanen garin nan suna da wata ɗabi'a in sun gayyaci wa'azi suna son azu zo sai su sanar cewa albani zai zo jafar zai zo bin usman zai zo kabiru gombe zai zo Wana wane zai zo a cika wajen wa'azi pal ana nan <clears throat> sai a zo sai a ce to jama'a yi hakuri ana nan ana jiran waɗannan manya-manyan malamai suna hanya duk suna tare ne saboda haka malon wani daga cikin malamanmu ya meke tunasar sai meke wa'azi kun ba wanda zai tafi don ana jiran malamancin har wajen sha biyu can ana dab da saura minti talatin kama a tashi sai a ce ai sun yi waya mota ta samu matsala saura ka yanzu mu tara da mutane su bi su a ji a san yadda za a yi kun gano wannan mutane sai su fi ta alhini a kashi kashi idan an tashi wa'azi na gaba sai a samu ɗaya daga cikin malaman nan sai a gayyata in yi wa'azi a ji daɗi wa'azi na gaba ba za a gaito ko ɗaya daga cikinsu ba sai a ce suna nan tafi kun fahimci wannan ta abin mamaki kun ga wani irin baiwa na Allah cewa za su zo ya zo da mutane sun taru wajen da yawa kuma an riƙe su amma ga malaman garin da aka saba da su suna wajen amma kuma inda za a ce waɗancan ba za su zo ba waɗannan ya za su yi za su tafi wannan falala ce ta Allah kawai an gano wannan da kyau falala ce na Allah akwai lokacin da aka gayyaci malam zai wa'azi a Kano sai ya tura ni na je na tarar da waje ya cika makil ana jiran malam aka sanar cewa malam ya turo wakilin shi Allah Allah ake wakilin malam yi magana muka yi wa'azi muka tashi ranar ido biyu na kwana sau da mutane na ce ina kuma a ce mai gidan da kan shi ya zo ya tura na je wa'azi zan wakilce shi a gombe a wani wa'azin kasa da izala ta yi an zo an tsara waje an ce nan ba wanda zai wuce kuma ba mai wucewa Maka rasa yadda za mu yi wuce wannan wa'azi na gombe sai ɗaya daga cikin wanda mala ya tura mata da sai fita sai ce shek albani ne a cikin motar nan ku ba da hanya yan agaji goma aka zuba a gaban motar nan goma na ce ba da hanya shek albani ne ba da hanya <laughs> shek albani wallahi wannan motar sai da ta je har gaban bambarin wa'azi wanda a wannan lokacin inda ban da sani a hajjin ko Isu samba ba wanda zai zo da motan shi wannan wajen ana cikin wa'azin ne a wannan lokacin malai su san barga cikin ya sa ka kira ni ya ce yanzu nan an mai waya cewa sarkin zazzau ya gayyaci albani za a yi wani zama a fada ba su san me za a tattauna ba in kira malam in ji yaya sai na ce e zan gaya muku daga baya amma a bani izini in tafi shi ne shigar gari da muka dawa aka ji aka wannan kasa ɗin zaman fada da kuke ji da kafin ranar ni ina gomba na ji wakilcin shi a lokacin aka yanke wa'azin mai wa'azi kowaye sai da na hau sama ne wa'azi tukuna kun gane shi yasa yanzu misali in Allah ya ma wani mutum ɗaya falala da daraja in kowa ya ce sai ya samu wannan falan da daraja aiki ya same shi wallahi aiki ya gan shi ba ɗan ƙarami ba yanzu malamai suna raye suna wa'azi ba a jin kasusuwansu amma jafar da albani da abubakar gumi sun rasu amma gogoriyan wa'azukan sake ji inda 'yan shi'a suka bayar da garin su kenan wai duk wata falala na wani sahabi sun anshe sun ba ali saboda ƙarya ba a haka ba jiya mun karanta da kowani sahabi sallah yake yi ya karanta ayan sajada ya sujada bishiyan ta ya gaya ma annabi sahabi ya ce sallah ta gaba sai ya ga annabi ya karanta ayan sajada kuma ya yi kuma ya je karanta wancan annabi faɗi ya yi ya faɗo da wannan ne malamai suka ce duk wanda ya mafarki bai aiki da abin da ya mafarki sai ya kai ma annabi ya fassara in addini ne sai a shiga da shi cikin addinin in ba addini bane kuma ai mai bayanin me ma'anan abin da ya gani Allah madaukin sarki taimake mu an imran ibn husayn anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallal asra imran yace annabi sallal asr fa sallama fi salati raka'atin da annabi ya raka uku sai sallame sallan shi summa dakhala manzilahu daga nan sai annabi sai ya tashi sai ya shiga gida kun ji ruwaya wasu ga ce ruwaya ɗaya ne wasu ga ce a'a sallolin daban-daban ne ruwayan abu huraira da yake ba mu labarin tambihin da zulye da ni yi ma annabi wannan ruwaya daban da wannan ruwaya na imran ana hussein sau da ruwayan zulye da na raka'a biyu ne ya sallama wannan ruwaya na imranu kuma raka'a uku ne a da yana aka ce annabi bai shiga gida ba amma ya bar masallaci a ruwayan kuma imran aka ce har ya shiga gida ba na ce ruwayan guda biyu ne wasu kuma suka ce ruwaya ɗaya ne abu hurera ya ba da labarin abin da ya gani ne suka ce sanda annabi ya shiga gida imran ya ga shigan annabi ne ya ba annabi cikin gidan sai suka fito tare to fitowansa tare ne inda abu hurera shi kuma ya gani kenan kun gano wannan da kyau ku? sai ba da labarin daga fitowa abu hurera sai ya ɗauka daga masallaci waje annabi ya je bai shiga gida ba shine ruwayin imrana ta ƙarasa mana bayanin cewa ya shiga gida kun je da ruwayin suke ku? to shine sai yake cewa faƙama ilaihi rajulun yuqalu lahu hirbaq sai wani mutum ya tunkari inda annabi yake wanda ake ce mashi hirbaku wa kana fi yadayhi tulun yana da tsayi a hannun shi hannun shi ya wuce tsawon hannun mutane ga magari wanda ya gasan ga hannun muku to kila shi yana da hannu da yake tsawon haka bayan haka sai ke dasa kuma da wani rabin zara'i hannun shi zara-zara ne sun fi na mutane kuma kuma wannan wani sabon falala ne Allah bai ma kowa ba inda falalan shi za ta bayyana da za a aji abu a nesa in ya miƙe sai ne sai shiru falala ne Allah yake akwai lokacin da a masallacin nan idan globe ɗinmu ya mutu in za mu canza sai an ɗaura wani katako in ba ka sa wannan kujerar wani lokaci sai an ɗaura wani a kai sannan wani ya hau sannan ya ciwo ran nan sai gulab ya mutu za mu canza wani kawai sai wani bawan Allah sai ya miƙe kawai sai ya sa hannuwa kawai shiro gulab muna karatu da shi kullum a nan ni ban taba ganin tsawon shi ba shi a zaune yake an da wannan da kyau kawai haka kai sa na ga ah. <laughs> na kalli tsayin abin da mu muke yin tarago kafin mu cimma wajen Kunga wannan falala ne na Allah Allah maɗauki sarki ya samu dace shi ba hannun da yake da tso ba shi duka ne kawai shi yake da tsawo a ko'ina to hirbak ya shiga wajen annabi faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan Allah faza karar laho sani sai gaya ma annabi abin da ya faru a sallar wakaraja ghadubana annabi ya fito a uzurci cikin fushi ya jirro rida'ahu yana jan mayafin shi hattan ha'ilan na har ya iso wajen mutane a masallaci faƙala ya ce a sadaka haza wannan ya yi gaskiya a ruwaya abu hudura ya ce a sadaka zuliyadayin zuliyadayin ya yi gaskiya ƙalun na'am suka ce e eh, fasallar raka'atan annabi ya ci koraka ɗaya sun masallama sannan ya sallama sun masajada sajada ta yi ne sai ya sajado guda biyu sun masallama sannan sai ya sallama a wannan sallan wata irin sujada aka yi bi amma sallah raka hudu aka yi sun cika ko to me faru na farko an ƙara sallama na biyu tashi ya je gida na uku maganan da ya yi wannan duk ƙari ne to abin da zai kifar da waɗannan ƙare-ƙaren da aka yi su ne waɗannan sijadu guda biyu allah ya taimake mu wani hadisi al'imam imam muslim da abu dauda da ibnu maja suka da shi wannan lafazin hadisin ne ibnu maja ne albani ya inganta shi na hudu idza lam yadari kam salla idan mutum bai gano shin adadin raka'a nawa yayi kan san lokaci kina sallah sai wannan abin ya faɗo maki ki kasa gane raka'a nawa kike kai to anan za a ga miki hanyar da ake gano raka'a nawa mutum yayi ba ki gane irin wannan matsalar sai in ma misali da a ce ke limanci wani lokacin ina limanci a nan sai ne sujada kawai sai in manta wai in na ɗago zama zan yi koko jilsa zan yi miki kin ga matsalan da mutum zai kasa gano ma menene ka yi ka gano a maraka nawa kake ba shine matsalan ba shine mutum a nan in ya ɗago kawai ya zauna cinda an san muna jilisa sai mutum ya yunkura kamar zai miki in gaji shiru to miƙe wanne in ko sun san raka jada ɗaya aka yi na biyu ne za su ce me sai mutum ya dake kawai sai tafi jada to wannan sai ya faru ga mutumin da shi kaɗai yake salla ba wanda zai mai tambihi to ya zai yi an fahimta tun ga liman in ya manta raka zaman ta tahiya zai yi koko an yi yunkurin zai wani abu dan jira yake na alaman yunkurin dole za su yi mai tambihi kuma akwai yanayin da ikon Allah za a kai a komo ba wanda zai iya tambihin yanda ya manta su ma Allah ya mantar da su ana fahimtar wannan to malam nan zai gaya mana hanyar da ake bi a gano mai mutum ne ya bari Allah ce make mu an ibrahima an alkama kala قال عبد الله بن مسعود صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم يتي النبي ني صلى وترانا قال إبراهيم زاد أو نقص أولنا حديث يتي كاي يقاري دي كوي رجع صلى أقسم عليه شك إبراهيم والصحيح أنه زاد mafi inganci ƙari ne annabi ya yi zakaraho ibn al-asir ibn al-asir ya yi ƙarin bayanin ƙari ne ba rigi ba a cikin jami'ar usul allah maraukin sarki ya samu dace ma sallama kaila lahu ya rasulallah yayin da annabi ya sallame sallansa ya ce da shi a hadasa fi salati shay'un wani abu ya faru sabo ne cikin sallan nan ƙala annabi ya ce wa ma za ka menene ya faru me kuke nufi ku faɗi ƙalu suka ce sallaita kaza wa kaza ai ga irin sallan da ka yi yau ba fasana rijilaihi sai annabi ya koma ya lankwashe kafafun shi wata al kaibla. sai fuskanci alkibla wasa jada sajadatai ne sai sijadu guda biyu sun masallama sai ya sallama sun ma'akabala alaina bi wajehi faƙala mai ruwa ya ce sai annabi ya fuskanto su da fuskan shi sai ya ce innahu law hadasa fi salati shay'un da akwai wani abin da ya faru cikin sallan nan an tukun bihi ta na ba labarin shi walakin inna ma ana basharu ya ce ku dai sani ni dai mutum ne an sa ina mantuwa kamatan sauna kamar yadda kuma kuke mantuwa daga ran da kika cire ma annabi bashariya bikin shiga matsala abinda yan bida suka yi kenan suka ce wai da allah maɗaukin sarki yake son ya shigo duniya yi aikin bayyana abin da yake so a mai sai ya shigo tsoron muhammadu ya zo ganon haka suka yi ta sama imamansu irin waɗannan tsorori na allantaka ila yau na hana wannan kuma ba daidai ba ne annabi mutum ne irinmu in ga ce ma ɗan bida annabi mutum ne irin mu yanzu ya kafarta ka ya ce irin ka zai ce e a halitta amma shi annabi ne da ya fi mu daraja daraja ne annabi ya fi kowa amma mutum ne bil adama e hakka dai sun san mutum ne kuma ƙur'ani ya ce gaya masu inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya shi ba mala'ika bane shi ba kaza bane har kafirai suna cewa a sharon ya haduna na yanzu mutum ɗin ne za a turo ya shirye da mu ai da Allah yana son mai imani da mala'iku ya turo sai Allah ya ce da za mu aiko mala'ika ya zo cikinku lalar na alaihim makano yalbisu da ruɗanin da suka sama kansu to da ruɗani kuma ya ƙaru sau da yanzu mala'ika ba jinsin ɗan adam ba ne za a samu matsala na mu'amala da ɗabi'a da komi so da su ba irinmu ba ne misalin wannan an aiki annabi an aiki malmalakul mauti je gidan annabi musa ya ɗauko ran shi kawai sai rikide je da a siffan mutum annabi musa na ganin shi watsa mashi mari kawai kana zaka shigo mana gida ba sallama ya fasa mai ido mun gane da wannan ne suke cewa idan aljani ya rikide ya zama mutum ya bayyana to komi nashi na koma irin na mutum ne in zai iya wani abu su ya canza haka da mala'ika zai rikide ya zama mutum komi nashi na koma irin na mutum ne in zai wani abu su ya koma tsoron halittar shi shi za san da suka je wajen annabi lord suka yi ta iskancin nan ce masu yayi ku bari sai allah ya kai mu asuba za ku ga yadda za a yi to da suka tashi ragargaza garin ai sai da suka koma suransu na mala'iku wannan ya sa sanda annabi Musa ya kwada mala'ikan can mari ga yana suran shi na mala'ika ne annabi Musa ba zai iya mai komi ba kun gano wannan to da a ce an turo masu mala'ika Allah ya ce da mun turo mai kuma wani mala'ika da zai rika zuwa mai da sako kuma shi ma wani rudanin ne kuna fahimtar wannan Allah maɗaukin sarki kiyaye to shi sa annabi mutum ne haka da wanda zai zama malamin ku yana karantar da ku za ku cire mai ɗabi'a bashariya to kun shiga matsala yan bida kokari suke su nuna limaman su shugabannin suna da ɗabi'a irin ba na mutum ba sai su mai da su kamar wasu alloli ko irin Allah suko yan shi'a sai su ce limamansu masu mai ne ba sa laifi don ma kar ga wata na ƙasa tare da su kuna fahimtar wannan yau da za a ce ga wani malami ya yi wani kuskure ɗaya an dinga yawo da shi kenan an kasa gane malamin nan shi menene ne mutum ne ko mafi yawancin maganganun da ake faɗi kan malamanku kashi 90 ba ne ina gamo gaskiya ƙarya ne don ni yau Allah ya taimake ni na ratsa ɗaya daga cikin makaryata ya zo ya same na ofis da safi na ji ina rubuta sharhin da muke na bulugul maram ya bani labarin abin da wani malami ya yi tsaf na ce kana nan abu ya ci haba gani gashi tare abin ya faru na ce kai mai nasiha ya ce ka san girman kai yake da shi baya jin da siya na ce ba komi ne zan calling attention na shi muna cikin magana kawai sai gashi ya sallama ya shigo mu sa sai kalli wannan mutum ya ce ah, kana duniyan nan ya ce ce ah. man ya jiya kuna tare ya ce ni ya ce ainihin rabona da shi na kai shekara goma to sai na bar shi ya gama abin da ya yi ya tafi sai ce tsakaninka da Allah maganan nan waye gaya maka sai ce wallahi malam ba wanda ya gaya maka ya ce malam kai man nasiya na ce wallahi ba zan maka ba ta shiga ban waje ba zan ma nasiya an ki kowa gyara ya sani kowa bata ya sani kawai don ka bata shi ka ji daɗi kun gani Allah ne kawai ya kama shi ta ah, wane <laughs> sai abin ya ɗaure man kai ni gashi an ce ma abin ya faru jiya suna tare kuma gashi wannan ya zo yana cewa wai yaushe a gari kun ga mutane haka su, maganan ƙarya ce ya zo ya zauna ya rasa abin da zai gaya min cin da na ba shi shinkafa da miya ya ci hukun <laughs> gano nan da ke ku shi ke na kawai shi ne na gaya ma abokina da muke tare na ce ka gani kuma na yana tsinci ka gani ku na ce me naka na gariya ɗaya abokin da muke tare wanda ya fara zuwa jina da ya tafi sai ce malami ba ma abin da ya kunyata ni sai zaman wani a wajen da ci ah, kai yanzu ba ka ganin Allah zai tsaye da kai ranar kiyama kan wannan ni ce yanzu fa aiki ya ganka sabo duk da na ce ba zan da siya ba sai ka je ka same shi ni ce Allah ya sa ba gaya ma kowa ba ya ce ai malam kai na fara gaya ma yanzu don Allah jama'a ku kalli wannan abu don Allah ku kalli wannan ƙaddara ma abin ya faru ko harka ne duka na ɗan adantaka ku bin shi yana ban labari ne a shi wani ɗan iska ne na ce iskanci ce ya ce mun da kaduna jiya a kan hanya sai ya haɗu da wasu 'yan jami'a mata mutanen banza ya ci birki sai ya ce mun in tashi in koma baya ya sa ita wannan yar makarantar a gaba kuma da kaya na tsaraici ta fito ce hira suke sun san juna kai mai nasiha na ce zan yi abin da ya ɗauka yana da labarin mun daɗe, ba mu ga maciji bai san mun shirya ba mun ga ba zan je in mai nasiya ba da akwai katanga kuma in ni ne ko ko na gani ko ba wanda ya dame ni ko ni yanzu ina mota na ga yar unguwan nan wanda take makaranta a ko ina ne zan rage mata hanya <laughs> ba abin da ya dame ni in ta san tana gaishe ni na ganta ina mota na zan ci birkin dauke ta wannan kuma lalurar ka kun gane ce me a ciki sai gashi wai ba masa ce shi fi aka kora a tsawon gaba aka tura ya sahun baya ni ko na san ko matan shi zai dauka ba zai sa kato a baya matan shi na gaba ba sai dai sa ta a baya su biyu suna ina ko nan kada ya ka tsaya ina da ne ba zan yadda ba to mafi yawancin ku irin labarin da ake kawo muku na ƙarya kan mutane kenan sai ku ɗauka sai ku zuba a cikin aljuhunai ku ciccika ku ta yawo sai tsawon lokaci gaskiya ta bayyana sai kuma ku rasa yadda za ku yi gano yanzu ne sai in wannan nasiya ba na san ƙarya ne Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu annabi ce shi mutum ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa'iza na setu fa zakiru ni kusa a cikin hadisi akwai wani ka'ida man haddafa wa nasiya karatu ne malami ya zo da ilimi ya karantar an jima kuma sai ya manta ya taba karantar da wannan abu ba ce nan nan fa ya ce fa kuma kun ji kaza ya manta to Allah ne shi Allah ne kaɗai la yadhillu rabbi wa la yansa ana fahimta to sai ce fa iza nasitu fa zakkiruni in na manta ku tuna min wa za shakka ahadukum fi salatihi idan ɗaya daga cikin ku yi kokonto cikin sallan shi falyataharra thawaba to kintafi abin da yake a sawab na daidai falyatimma alaihi ya ci ko sallan shi akan wannan daidan ta yi sajadataini to sai sujada guda biyu na sahau shikenan an gano wannan da kyau shikenan an gama wannan hadisi al-Imam al-Bukhari al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah su suka ruwaito wannan hadisin to kun ga wani irin sallah da ya faru kenan ko akwai wani mantuwa da annabi ya didda ba shi anan za mu ji shi a gaba annabi ne ya zo masallaci ya kabbarta sallah mamu suka yi kabbara ya tsaya jim tsammani suke yana du'a ulistif tahili sai fara karatu sai masa ishara su tsaya sai ya shiga gida ya je ya wankan janaba ya dawo ya manta yana da janaba sai da ya kabbarta sallah ya tuna annabi kenan ya irin wannan mantuwan ko kaddare wani limami haka ya faru da shi ko da jan wani ya ci gaba da sallan shi ya fita ran da suka gano ga abin da ya faru wata sai ya zo zai kabbata sallah ne shi to Allah ne sa kai wanka ko mutane suna da matsala wallahi mutane suna da matsala Allah madaukin sarki tsare mana imanin mala yace wa taharri yakunu bi an yatazakkara ma qara'a bihi fi sala yanda mutum zai wancan kirdadan shine mutum yayi kokarin ya tuna wai me karanta ne a baya a cikin sallar shi mun gani za ki ƙoƙari ki tunu misali a raka'o'i guda uku ne kila kika yi ku to sai ki ƙoƙarin tunu wai mai kika karanta a cikin raka'o'in wadda za ce to kamar ya zan tunu abin da na karanta sai mala ya ce fayyaz kuro na ƙara a bi yi ne mutum zai tuno ya karanta surori ne biyu ta yi ne cikin raka'o'i biyu fa alamu annahu salla yi ne la ta sai gane awo raka biyu ne ba raka ɗaya ne ba kun ga yayin rabkan nuwa amma kuma ya tunu ba raka ɗaya ba ne raka nawa ne biyu ne na biyu wa kada yadhkuru annahu ta tashahhud al auwal zai iya tuno ai yayi hiyan farko ɗazu. fa ya alamu annahu yi taini sai gano cewa raka'a biyu yayi la wahida ba da ɗaya ba kun gano wannan in har ya tuno yayi tahiya wannan zai taimaka mai ya gane cewa yayi raka'a biyu ne ba da ɗaya ba kun ji zai tunanin ya ji daidai wa annahu salla salasan lasnataini kuma anan ma zai iya gane to ya raka uku kenan yayi tunda dazi yayi 'ya kuma gashi yana cikin wata raka sai gane to wannan ita ce ta uku ba raka'a biyu bane wa qad yazkuru annahu qara'a fatihatan wahdaha fi raka'atin wa lokaci sai tuna ai ɗazu raka'an da nayi fatiha ko na karanta summa fi raka'atin kuma na ƙara karanta fatiha a wannan raka'an yanzu fa ya'lamu annahu salla arba'an sai gano to yanzu ina cikin raka'a na hudu ne la salatan ba raka'a na uku ba wa haka haka mutum zai ta kokarin kirda don wannan in wannan ya yiwuwa ne ya gano sai malamai suka ce falyabni ala masai kana ko falyabni alal asal. a gane sai gini kan karanci fa iza har zai huwa aqrabu ila tsawab a zalar shak. idan mutum ya kirdaji abin da ya fi kusa da daidai shakkan da ya aure shi ya rabu da shi kenan gani dama mai ake ce ma ya shi ne abinda mutum bai da wani kokonto da kan ba kan shi an gani shi ne sai ce wane yana da ya ne misali aka ce mai wannan sai ce wannan fensiri ne sai a ce wannan yana da yaƙini wannan fensir idan aka ce me wannan ta ce ƙila fensir ne ƙila kuma biro ne a ce kasan biro ya ce ya san shi kasan fensir ya ce to me wannan sai ce ƙila biro ne ƙila fensir ne da yanzu wannan yana ne shakka ya kasa gane fensir ne ko biro ne mun gane wannan amma me wannan sanda ne a kallafa ana rubutu kuma ya san su daga. ya ce ya samu wahami kun gano wannan sai malamai suke cewa a shakku ta juweza amraini shakka yana ɗauke da abubuwa guda biyu ne ya maziyyata ma ahadihima ma akhar bai karkata kan ko daya ba sai ce mutum yana shakka mun gano wannan da kyau ko to kuma <clears throat> wahami shine kasa gane ma me yake ciki ta ce wahani ya samu wani to yanzu wannan in mutum ya gano me yake to shakkan ya tafi amma in ya ce ina tsammanin kaza wani ya gilma ce waya gilma na sai ce wani ne ta ce ya ƙini waya gilma sai ce ina tsammanin wani ne ko wani sai ce wa ka karkata sai ce kai zai iya yi wa kowanne ne sai ce shakka wani ne ya gita sai ce mai yiwa wani ne ina ganin wani ne ta ce yanzu yana mai zato ba ya ƙini ba da cin da ya rawa kun gano wannan da kyau ku bambancin ya ƙini da shakka da zato da wahami kenan duk waɗannan kalmomin malamai suna magana suna zance da su a cikin littattafansu in mutum bai kware ma usul ba bai iya fassara su daidai sai mutum ya zo malamai ga abin da suka faɗa shi kuma sai ya faɗi abin da ba shi suka faɗi ba kuma ya haka suka ce malamai suka je su kaji wannan jahilin yana malamai karya sati ce a ah, to an je na karanta larabci ka karanta larabci da ilimi kuma daban ai Allah madaukin sarki ya kiyaye wala farka fi haza baina an yakuna imaman aw munfaridan wannan da al'amarin ɗaya ne wanda yake sallah shi kaɗai ne ko liman to irin wannan kirdadan zai yi, haka ibn taymiya ya faɗi cikin majmu'ul fatawa juz'i na 13 shafi na 23 an fahimci wannan da kyau ku Allah ya taimake mu fa ta harra, in mutun yayi kirdado walam yatarajjah indahu shay'un sai ba abin da ya karkata gare shi to bana alal yaqini to nan zai gini kan yaqinin shi wa huwa al-aqall shine karanci mutum ya yi ya yi ya gano bai gano ba to yi gini kan karanci domin karanci ai ne kun gane kina tani raka biyu ne ko ɗaya ne kika kasa gano wato sai ki gini akan ɗaya kika yi domin kina da yake da kin yi raka ɗaya na biyu ne shakka ya same ta to sai a ce me kike zato sai kika kasa karkata ga zato shi sai a ce gini akan yaƙi ne mahul yaƙi ne alaƙal Allah ya sa mu dace malai ce kama fil hadis kama yadda cikin hadisi an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce idza shakka ahadukum fi salatihi duk sanda ɗaya daga cikin ku yi kokonto cikin sallan shi falam yadari bai tantanto kam sallah wani abu ya sallata ɗaya ne ko biyu ko uku salasan am arba'an raka uku ne ko hudu falyatta rashi shak to a nan sai zubar da shakkan wal yabni ala kana sai gini akan ya kine shi sun mai yi ne daga nan sai sujadu biyu kabla an ya sallama kafin ya sallama fa in kana salla hamsan in ya zama raka'a biyar yayi sai sujuda sahawi shafa'ana lahu salata to waɗannan sujudu guda biyu da wancan raka'an da ya ƙara sun zama shafa'i na sallan shi ƙarin lada ke wa in na salla itimaman in ya yi hudu ne sai shakka ya same shi li arba'in raka'a hudu yi kana ta targiman li to wannan sujudu guda biyun da ya yi to sun zama kunyatar da shaidan ne da ya nufin rikita mai ibada kuma shaidan bai nasara ba wannan hadisi alimam muslim da abu dauda da nasa'i suka fitar da shi mala albani ya inganta hadisin cikin sahihul jami Allah madaukin sarki ya samu dace hukumu sujudi sahawi to ita wannan sujada na rafkan nuwa menene hukuncinta sujudu sahawi wajibun mala yace sujadar sahawi dole ne li amrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bihi saboda annabi ne ya umarni da yi kama fil ahadith as-sadiqa kama yadda muka ji a cikin hadisan da suka gabata wali muwazabatihi alaihi da kuma an samu annabi ya lazimci yin sujudu sahwi kullama nasiya duk sanda ya samu yemantuwa walam ya bihi marratan wahida ba taba samu ko so daya annabi ya yi sallah ya yi rafkanuwa a samu bai yi sahau ba ba taba samun wannan ba ya yi sahau ya ce bai sujada ba annabi yana yi da haka babu dalilin da mutum sahau za ta same shi ya girgide ya ƙi Allah maraukin sarki ya ce make mu mahalluhu mala ya ce ina ne mahallin wannan sujada na sahau azhar al-aqwal bala ya ce mafi bayyana zantuttuka alfarko bayanar ziyadati wan naqasi shine araba bayani kowanne ya ɗau mahallin shi in ƙari ne a yi ba'adi in ragi ne a yi ƙabli kun gano wannan shine mahallin don akwai malaman da ke cewa ai ƙabli kaɗai ake ba a yin ba'adi wasu ga ce ba'adi kaɗai ake ba a yin ƙabli magana mafi daidai ita ce alfarko bai na huma menene abin da ya samu mutum to sai dauki ya annabi shi ma da wannan abin ya same shi shi amma ba ci a cin da malamai sun yi saɓani ɗauki wanda ka ga dama wanda kuma bai ma baka zubar ai ba haka addini ne Allah ya ce make mu wa baina shakki ma at-taharri sannan kuma akwai bambanci tsakanin sahau wanda shi ba ƙari bane shi ba rage bane amma shakka ya sa mutum sai kyar dado daidai wannan sai gini akan a kan abin da ya sami yaƙinin ya gano shi ne bayan da muga mai yanzu ai wa shakku ma albina akwai shakkan da zai samu mutum ya kasa gano mai daidai to wannan sai ya gini alal kan akan yaƙinin da yake da shi shine karanci fa'in na haza ma'a yi fihi imanin nususu kulle kulliha malai ce duk waɗannan abubuwan za a gudanar da su ne tare da nasoshin da suka tabbatar da su wanda mun karanta su ai fafil farqil maqul malai ce kuma wa fil farqu al maqul da kuma abinda za a kalle shi a hankalci a wani ɓangare yake mutumin da ya ƙari a sallah ya rage shine man na kasa wazada to sai a duba wanne ne mai gida ƙari ko rage sai a ce rage sai ce sajada kabla salami ku gani da ƙari mutum ya cika ibadar sai ya ƙara wani abu amma da za ki ninka sallah fa to wannan sallan ta ɓaci duka ne ya kawata ku san wannan misalin wannan shi ne ke ne ke zo sallah ba sai ka raka hudu babu sahau ta ɓaci sallah magariba kike raka shida ba sahau ba ne. ganganci ta ɓaci sallah azhar kike raka takwas wannan ba saho ba ne rashin kan gado ne ta ɓaci kuma ba a marukuni ba a marukuni sahau an gane mai rukuni ke ne gado sallah sai ba ke fatiha ba ko ba ke kabbaran harama ba ko ba ke ruku'u ba ko ba ke sujada ba waɗannan rukuni ne a sallah duk ɗayan da ya fada raka'a, raka'a ana ɗaukanta duka ne a yar sai a zo da wata sahawun da zaki shine na kin shigo da wani abu da kika goce shi a sallan ba wai don kin rasa waɗannan abubuwan ba misali ke ne kin gama katin sura tsaf a sallah madadin ki ruku kawai sai ka tafi sujada baki tuna ba sai a raka'a na biyu to wancan raka'a na farko sai ki yarda ita raka'a na biyu ta zama raka'a na farko kun gane ba ki tashi tuna sujada ɗaya kika yi ba sai da ke je raka'a na biyu hakkin yi ruku'u to wancan raka'an ta faɗi wannan sai da zama ita ce ta biyu kun gano wannan da ki rasa ne rukuni amma ke ne ki zo sallah shi ma baki kabbaran harama ba kina raka'a ta hudu shi kin ga ba ba sallan duka ba za ce to nan karasa sai ke sahauwa. ame kun gano wannan da ke ku? ai babu kamar amarya ne ta kwashe kayan da kai gidan angwaci ai ba daura aure ba <laughs> rigataran gwada wai ango da siyan majanyi Allah madaukin sarki ya sa mu dace jawa sakamakon korewar lokaci za mu tsaya nan sai Allah ya kai makaratu na gaba za mu tashi daga inda ya ce mahallu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum